وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة amma النار yan uwa masu ما سسورا رمو alaikum wa ورحمة wa barakatu. dukkanin godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da muyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata babu mai shirya da shi sai Allah Allah madaukakin sarki ka dora mu kan haryar shiriya ka kawar da mu daga tafarkin bata a don ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma yau muna uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 4 a gregorian da 2020 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin suratul hujurati kuma muna kan aya ta ainihin wato goma sha biyu a ba mu karasa bayanan da ke kunshi a cikinta ba don haka alaran ma zai sake maimaita mana ita kafin mu je aya ta gaba insha Allah na a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ya ku masu imani ku nisanci da yawa daga cikin zata-zatan da ba su da gaira ba su da dalili inna ba'da zanni ismun Allah madaukakin sarki yace lalle wani shahi na zato ko na zace zace zunubi ne ba daidai ba ne mutum ya dinga munana wa dan uwansa zato Allah ya ce wala ta tajassasu kar ku dinga binciken kwakwaf ku dinga binciken abubuwan da bai dace ba abubuwan da kuke so ku kama mutum da shi na laifi ko da ku Allah ya ɓoye shi cikin musulunci ana so ka rufa wa mutum asiri kar ka dinga faɗin maganganu miyagu a kansa Allah ya ce wala ba'dukum ba'dan kada ɗayan ku kuma ya ainihin wato zai ya dinga ko shashin ku su dinga gulmar shahi Allah ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so an ya akula lahama akhihi maitan ya ci naman dan uwansa matacce gawa mutum ya mutu ka je ka sa wuka kamar yadda ake datsar gasassar rago da aka yi lahiya aka bankare aka gasa shi gaba ɗaya kana sa wuka kana yankansa kana ci ka haka za ka so a ce ɗan adam musulmi ɗan uwanka ya mutu ka je ka sa wuka kana yankar namansa kana ci idan har kana ganin wannan ya kai abin kyama ya kai a kira shi abin Allah wadare abin yan yan yan yan bai dace ba kuma baya cikin ɗabi'ar mutum mai kyau ya ci naman mutum ɗan uwan shi to ka ji cewa yin gulmar wani tafi wannan muni a gurin Allah don haka Allah ya ce fakari hitumuhu ku kyamata haka bukar ku yadda ku aikata haka ma'ana za ku zamanto kuna kyamar wannan abu wanda yake ba mai kyau bane inda kuna da imani Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku kiyaye dokokinsa ku kuma bi abin da ya ce muku ku yi ku kuma hannu daga dukkanin abin da ya hana ku inna Allaha tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne rahimun kuma mai yawan rahama ne subhanahu wata'ala to jiya mun yi bayani dangane da yanayin yadda gulma take da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke ainihin wato bayyana mana illar ainihin wato gulma da kuma ma gulmar da watakila ta halatta wacce ya kamata a yi ta da kuma abin da mutane suke rainawa suna ganin kamar ba matsala ba ce alhalin shi ma ana kirga cikin gulma kamar ka kira mutum da sunan da baya so malamai suka ce bai dace ba bai kuma halatta ba yasa subhanahu wata'ala a cikin wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزون أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني لا يسر قوم من قوم قوم من قوم kada wasu mutane su dinga zolayar wasu mutane suna musu sukhuriya wato suna matsa musu maganganu marasa daɗi wanda ba su da kyau tare da su a sa an ya kunu khairan minhum ta iya yiwuwa su fi su alheri a gurin Allah wala nisa'un min nisa'id kar kuma wasu mata su dinga aibanta wasu mata suna musu isgilanci, suna musu sukhriya suna zolayar su suna faɗin maganganu marasa daɗi a kansu Allah ya ce ala an ya asa an ya kunna khairan minhunna Allah ya ce ta iya yiwuwa waɗanda ake zolayar su fi waɗanda suke zolayar alheri a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi kar ku dinga abin nan zifar junanku da ainihin wato laqubba waɗanda suke ba su da kyau wala yagtaqu bisma bi isalismul fusuq ba'da al iman Allah ya ce tir da sunan ainihin wato a imani mutum ya zo ya faɗi suna wanda yake na imani ne gashi na imani ne amma a tsallake shi a koma ana ambata suna na fasikanci yawwa bi isa lisimul fusuku tur da suna na fasikanci ba'dal imani bayan kuma mutum yana da ainihin wato imani to kaga wannan aya ta nuna mana cewa bai halatta mu dinga yi wa junanmu sukuriya ba wato muna zolayar junanmu muna ainihin wato faɗin maganganu marasa daɗi akan junanmu ko kuma mu dinga faɗin maganganu wanda suke nuna aibi ga ainihin wato junanmu duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya suna iya ɗaukar ma'anar gulma saboda zikiruka a haka ne bima ya karahu ambatan dan uwanka da abin da baya baya so yana kyamar wannan abun don ka ambace shi da shi kai gulman shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato bayyana to mun yi maganganu dai da yawa jiya dangane da ainihin wato wannan amma muka kawo cewa akwai gulmar da ta halatta daga ciki malamai suka ce nasiha ga za ka yi wa mutum amma matuƙar ya ka ainihin wato gefen shi a gefe ka masa nasiha wannan ba gulma sunanta ba sannan daga ciki akwai mutumin da za ka samu fajiri ne yana ainihin wato aikata wasu munanan ayyuka don ka tsoratar da mutane dangane da halinsa kana iya yin ishara zuwa ga cewa wannan mutumin huwa mutumin kirki bane matukar ya tabbata kamar yadda wani ya zo ya yi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce i'zanu lahu kuma izini ya shigo kafin ya shigo sai annabi ce bi isa akul ashira tir da dan dangi irin wani ma'ana muyan annabi yayi ishara zuwa ga haka ne dan a gane cewa mutumin banza ne ko wani a makabarcin haka haka kuma akwai lokacin da wani mutum ya zo gurin manzon Allah manzon Allah ya masa shimfidi ya zauna suka yi hira suka yi maganganu masu kyau suka tahi ya tahi suka yi sallama annabi ya raka shi bayan ya dawo sai annabi ya ce wa nana Aisha wannan mutumin fa ga irin ɗabi'unsa ga irin halinsa mutumin banza ne gashi kaza kaza sai na na Aisha take ce masa yanzu fa manzo Allah ya zo ka sake masa fuska kai masa kaza amma kuma daga karshe kuma ka ce kaza sai ce ai ana sake wa wani fuska ne saboda a kubuta daga sharrinsa amma ba wai dan shi mutumin kirki bane ko kuma dan abokin hulɗa bane sai dan ka kubuta daga sharrin sa kada ya maka wani sharri to duka waɗannan malamai suka ce ya halatta domin kai ishara zuwa ga wasu su gane cewa lalle wane yana da ɗabi'u iri kaza waɗanda suke masu marasa kyau dan su nisanci wannan to haka kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa jiya wasu sahabbai sun nemi ɗaya daga cikin sahabbai mata ita ce Fatima bintu Qais Abu Jaham da Muawiya suka nemi aurenta da ta zo ta nemi shawaran manzan Allah sai manzan Allah ya faɗi illar kowa daga cikin su saboda ta gane wa ya kamata ta zaba ko kuma ta bari a cikin su wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata ko kuma abin da musulunci bai hana ba to haka malamai suka ce wa kaza wa kaza ma jara zalika duk abin da ya gudana a bisa wannan tsari babu laifi sun ma baƙiyyatu at-tahrim ash-shadid amma banda waɗannan abubuwa da muka ambata jiya da kuma wanda muka ambata yau to sauran abubuwa na gulma gaba ɗaya haramun ne kuma haramcin ma mai tsanani wa qad warada fi hazajrul akidu malamai suka ce an zo da ainihin wato hadisai da suke nuna tsawatarwa mai karfi akan haka wali hadha shabbaha tabaraka wa ta'ala bi akalil lahmi min al-insani al-mayyit saboda wannan nema Allah ya siffanta yin gulma da ainihin wato cin naman dan adam musulmi matacce gawa da Allah yake cewa ay hibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maytan fakarihtumuhu ai kama takrahuna hadha tab'an kamar yadda kuke kyamar haka a tabi'ar ku ba za ku iya cin naman dan uwan ku ba to fakrahu zalika shar'an ku kyamata haka a shar'ance ya zamto ku je ku yi gulman sa ku je ku yi maganganun sa kuma wallahi wani aibin ma da zaka ainihin wato zuwa ka je ka faɗa akan wani to in kai wasa kai kuma sai ka zo ka aikata wannan abun musamman ma idan zalunta sa kai duk da akwai hadisi hadisin da'ifun jiddan malamai ba su yarda da ingancin sa ba bisa bincike da suka yi cewa man man aba akhihi duk mutumin da ya aibanta dan uwansa la ya mutu hatta ya fa'alu mithla fi'lihi ba zai mutu ba har sai ya aikata kwatankwatan aikin da ya aibata dan uwansa akai to ko dai kamar yadda annabi ya faɗa kamar yadda aka ce amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma kuma bisa ga ɗabi'ar mutane ya tabbata zai wahala kaga kana aibanta mutane kana zagin mutane kana faɗin maganganun banza akan mutane kuma kai Allah bai jarrabe ka da wata wataƙila ma mafi munin abin abin da kake aibata su da shi ba kai malamai suka ce ko halittar wasu dan akwai mutanen da suna da ɗabi'arsu ɗabi'arsu shine aibata halittar mutane da ji mutum ya ce dubuwa ne ka duba kayin sa wani maujejan kayi kaiwa nan nan akwai kwalelan kayi kaiwa nan nan akwai katan tumbi kaiwa nan nan akwai maujejan ido kaiwa nan nan akwai kaza ko kuma musamman mata an fi samun irin wannan illar da kuma irin wannan matsalar tare da su ba ya dama ta ga wata wacce ta dan fita diri ko kyau ko kuma yanayin mu'amala mai kyau sai ta samu wani abu na nakasu ta dangana zuwa gare ta ta nakasta ta dai nuna cewa ai bata burge ba bata iya ba bata yi kaza ba wannan ba karamin sharri ne wannan ba karamin sharri ne saboda haka kowa ya shiga taitayinsa dangane da aibanta wani mutum ko wani wanda bai kamata a ce ka ainihin wato aibanta shi ba saboda ba karamin mummunar ɗabi'a ba ce ba karamin mummunan sharri ba ne a rayuwa a ce mutum ba shi da aiki sai aibanta mutane da kuma zaginsu da kuma gulmansu da yin ƙananan maganganu akan ainihin wato lamarinsu wani daga cikin mawaƙa yana rera baituka yana cewa karka aibata ɗan uwanka musulmi wastur akhaka idza ra'aita naqisatan ma yanzu wa rijluka ta'tu yace la tambashanna uyuba ghayrika ya fata wanzur li aibika inma ma huwa ajdaru yace wastur akhaka idza ra'aita naqisatan ma yanzu wa rijluka ta'tu yace la bashan na uyuba gairika ya fata ya kai dan uwana matashi ya kai dan uwana saurayi karka dinga zuwa kana yada maganganun dan uwanka wanda basu dace ba yace wanzur li aibika dinga duba kai meye ce mecece matsalarka menene abin da kai kake wanda ba daidai ba inna hu bika ajdaru wannan shi yafi dacewa da kai ba aibanta wasu ko kuma faɗin maganganu akan wasu ba yace wastur akhaka idza ra'aita naqisata kai kokari ka sitirta dan uwanka in kaga wani naqasu tattare da shi ko in kaga wani abu wanda bai dace ba ka rufa masa asiri mana saboda ai Allah yana son rufin asiri kuma ya ce duk wanda ya rufa wa dan uwansa asiri to Allah zai rufa masa asiri a ranar da tonan asiri ya fi muni haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man satara akhahu satarahu Allah yawmal qiyamah duk mutumin da ya sassarta dan uwansa fi duniya a nan duniya to gobe kiyama shi kuma Allah zai rufa masa asiri wallahi tallahi daga cikin nau'ukan rufin asiri kaf babu rufin asirin da ya kai na lahira abin nan daɗi da albarka da alheri daga cikin tonan asiri kuma babu tonan asirin da ya kai na lahira masifa saboda haka in ka rufa wa dan uwanka kai kuma a lahira Allah zai rufa maka to menene asararka me ribar ka dan ka ji ka faɗi aibun wani ko ka je ka faɗi abin da wani yake aikatawa ko kuma ka je kana gulmashi a wasu gurare yasa yace wastur akhaka idza ra'aita na kai kokari ka suturta dan uwanka in kaga wani naqasu tattare da shi sai yace fala ma yanzu zai iya yiwuwa daga karhe ya kubuta daga aikata wannan mummunan abun warijluka ta asuru kai kuma kafar ta samu ainihin wato alama ta wannan zunubin ko ta wannan laifin ya zama an samu asar na alamar irin wannan laifin tattare da kai shi ya daina ka je kai ta zagin sa kai kuma yanzu kafar ka ta faɗa. ko kuma ka zo ka aikata ma abin da ainihin wato ya fi nasa muni saboda haka malamai sun tsawatar kwarai da gaske dangane da ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka Allah ya siffanta yin gulma da maganganu waɗanda ba su da kyau da ainihin wato cin naman ɗan uwanka a matsayin ainihin wato matacce Allah ya ce ai za ku kyamata haka ko da a ɗabi'a to haka ku kyamace ki a cikin abin da ya shafi shari'a ce fa inna uqubatahu ashaddu min hadha domin uqubar cin naman musulmi ta hanyar gulma yafi uqubar cin naman sama danye ainihin wato in ya mutu wa hadha min at hawar anha wa at minha wannan yana daga cikin abin da Allah yake faɗa don ya kori mutane daga aikata wannan mummunar ɗabi'a da kuma tsoratar da su dangane da aikata ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da mutumin da zai yi kyauta kuma sannan ya koma yana gorin wa wanda ya kyautawa ka san haka mutane suke wanda sai ya maka alheri sai sai ka zo wucewa sai nuna ka ka duba wani ya samu abin ya warware yanzu wallahi ya warware in banda Allah ya samu taimake shi ai da ba za ka same shi cikin wannan yanayi na abin nan ba ka duba yadda ya miƙe ka duba yadda ya kode ya rami amma ka duba yanzu yadda ya ƙiba wallahi duk wannan yana daga cikin aikin mu ai ka warga zaladan ka bawan Allah ka rusa abin da kai wallahi tallahi ko kuma wani abu ya hada ka da shi saboda ka taɓa masa wani alkhairi gaba da gaba ka dinga ce masa ba mu ne muka yi maka kaza ba ba mu ne muka yi maka kaza ba ba mu muka taimake lokacin da kake cikin kaza da kaza waye ne ya taimake ka in ba mu ba kana yin wannan ka rugurguza aikinka ka ka fatattaka ka, wannan ba karamar mummunar ɗabi'a ba ce mutum ya ainihin wato goranta wa mutum da ya abin nan ya sa ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo magana akan sadaka sai yace qaulun ma'rufun يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وبنجي ما دوكتين سركيتي ya ayyuhal na amanu ya kuma su imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal kada ku dinga ainihin wato bata sadakarku da kyautarku da alherin ku ta hanyar gori wal'aza da cutarwa ta hanyar maganganu marasa dadi kallazi yumsiku malahu ri'a annas kamar yadda mutum yake dinga ba da dukiyarsa dan mutane su yaba ko don mutane su dinga cewa ya kyautata ko wani a makamancin haka Allah sai ya buga misali da wannan ce to kar ku zama kamar haka wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kaga irin waɗannan Allah ya ce ba su imani da Allah na hakikanin imani ba kuma ba su imani da ranar tashin alkiyama ba domin duk mutumin da ya imani da cewa za a tahi kiyama zai samu ladan abin da ya aikata na alheri Bai kamata ya goranta wanda ya ba haka duk wanda ya imani da cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ne mai ba da lada bai kamata ya goranta wanda ya kyauta ko alheri ba saboda haka Allah ya ce kar ku aikata haka a wani guri yake cewa ainihin wato ƙaulun ma'arufin wa maghfirah معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد الله يتي قول معروف مغنى مي كو ميدائي ومغفرة دكما كنيمة ومتن غافرة ka ce wani Allah ya taimake ka Allah ya biya ma bukatunka wallahi ka yi haƙuri ba ni da abin da zan baka kai haƙuri amma ina ma addu'a Allah fitar da kai daga cikin wannan hali ne wa maghfiratun Allah ya ce khairun tafi alheri min sadaqatin yatba'uha adha sama da ka zo kai sadaka kuma ka biyar da ita da tutarwa da maganganu wanda suke ba su da kyau wallahu ganiyun ka sani kai idan kana ganin kai mawadaci ne yasa kai kyauta kake gori to ai Allah ya fi ka wadata kuma Allah shine mawadataccen da baya talauci bai taba riskarsa ba kuma babu ba ta taɓa riskarsa ba talauci ba zai riske shi ba kuma babu ba ta taba samun Allah ba saboda haka ka sani ya fi ka wadata irin wadatar da kwata-kwata ba za a iya misalta ta da taka ba ghaniyun hamidun kuma Allah ne abun godiya shi ya kamata ka godewa ba wai gori ya kamata ka yi wanda kai ba to don haka sai zamto Allah ya ainihin wato tsawatar da mu dangane da irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu dangane da irin haka a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yake cewa al-aidu fi hibatihi mai zuwa ya goranta kyautar da yayi kalkalbu ya ƙi'u sun mai yarji'u ko ya udu ala ƙai'ihi fa ya akulu kamar kare ne ya ainihin wato ya amai sai ya dawo ya cinye to in dai ka yadda wannan ƙazanta ne to ƙazantar yi wa mutum gori a cikin kyauta ko ka je kai ta maganganun banza a kan shi ta fi muni sama da wannan wannan yana da kyau mutane su hankalta wasa bata annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi alwada ya tabbata annabi muhammad ya faɗa a cikin khutubarsa ta ban kwana yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da zai aikin hajjin sa wanda daga shi bai kare yin wani aikin hajji ba sai tafiya lahira annabi yake cewa inna dima'akum lallai zinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun an haramta shi akan ku kada ku kuskura ku ci mutuncin ku ta hanyar zubar da jini ka duba hadisin nan na annabi muhammad yadda al'ummar najeriya da waɗanda suke matsiyata daga cikin waɗanda suka sa duniya a gaba suka wansa kalar da wannan hadisi suke zubar da jinin bayan allah manzon allah ce inna dima'aku zinananku haramun ne akan ku dinga zubarwa ka duba yanzu abin da ke faruwa a zamfara ka duba abin da yake faruwa a katsina ka duba abin da yake faruwa a ainihin wato jahohi irin kaduna da sauran wasu jihohi waɗanda ake kidnapping ɗin mutane wasu a harbe su wasu a daddatsa su wasu a kashe su wasu kuma a ci dukiya saboda neman duniya shine annabi ya ce wa amwalakum da yake jini sai yake dukiya yanzu waɗannan abubuwan guda biyu su ne abin da aka fi barna a cikin a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka ko dai a zubar da jinin mutane ko a ci dukiyarsu ma'ana idan aka tafci mutum aka kai shi jeji ɗayan biyu ne in ma dai abin da aka saka aka ainihin wato ce ka biya ka biya ku haɗa duk abin da za ku haɗa ku sai da gidajenku ku sai da gonakinku ku sai da duk wani abu da kuka mallaka ku je ku kai sannan ku karɓo ɗan uwanku in ku ba haka ba to ku jira wasu a bakin titi wannan wani irin bala'i ne kai ɗan kidnapping da kai ɗan sara suka da kai wanda kake karɓar kuɗin fansa akan mutane yanzu ranar da annabi Allah ya ritsa ka a gaban shi akan zinanan mutanen da ka ainihin wato ci su. waɗanda ka zubar da su ka ci su wani abin ta kai ma wani a biya kuɗi kuma a kashe shi an biya kuɗin amma an kashe shi wannan wani irin masifa ne kai ba musulmi ba ne in ba fulatari ne ma kai musulmi ne kai in ma wurkum ne kai musulmi ne kai wannan kabilancin ba shi ake magana ba ana maganar musulunci wanda ya haɗa mu gaba ɗaya da ni da kai to idan har akwai zuciyar musulunci dan me yasa muke kama yan uwanmu musulmi masu sallah muna kashe su muna karbar kuɗaɗe manzan Allah ta inna dima'akum wa amwalakum zinananku da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku yanzu kwanan nan wani yake gaya mu a cikin garin Gombe nan aka tsallaka gidan wani aka kashe shi kuma aka yi zina da matar shi bayan an zubar da jininsa sannan an keta mutuncin iyalansa har da 'ya'yansa guda biyu duka aka kwanta da su wannan wani irin mutum mutunci ne menene wanda yake ainihin wato riya musulunci zai zai amfana da shi dan ya kashe dan uwansa kuma dan ya ci mutuncin dan uwansa ya keta alfarma dan uwan shi me zaka amfana da shi me za ka samu a gurin Allah in ba ba da azabar Ubangiji ba wallahi mutane ku ji tsoron Allah wannan wa'azi da wannan karantarwa da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ba fa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta su ne a cikin littafi kawai don mu dinga karantawa muna jin zaƙin karatu ba don mu dinga karantawa muna mururinsu? su don mu dinga bugar ƙirji muna cewa mu ne masu ƙur'ani mu ne musulmai ba wallahi Allah ya rubuta su ne don mu aiki da su don mu aiki da su amma in ba haka ba menene dalilin da yasa muke aikata wannan duk a cikin addinai gaba daya na duniya babu addinin da ya zo da maganganun da suke kare mutuncin dan adam da dukiyar dan adam da kuma mutuncin dan adam sama da addinin musulunci amma yau a samu wasu waɗanda suke riya musulmi ne abubakar ne da umar da usmanu da wane ne sunayen sahabbai da annabawa duk muke da su daga ibrahim sai yaqubu sai ishaqa sai abun nan haruna sai musa sai isa duk sunayen mu kenan amma daga an je an samu ta'addanci an samu abin da aka yi na keta alfarmar wasu sai a samu irin irin waɗannan sunayen ne a cikin waɗanda suka aikata wannan abu ina ka samu wannan ba dai a ƙur'anin Allah ba ba kuma a hadisan manzon Allah ba ƙur'anin Allah da hadisan manzan Allah hana ka suka yi ba saka ka suka yi ba to ina ka samu dalilin ka na aikatawa saboda haka duk mutumin da zai hukunta musulunci ne musulunci ya hukunta shi da abin da Allah ya faɗa cikin ƙur'ani? ya kuma hukunta shi da abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa kada ya hukunta musulunci da ayyukan ɗaiɗaikun jama'a domin da yawa daga cikin waɗanda suke addinin suna faɗin sa ne a baki ayyukan su sun saba wa addinin kwata kwata sa turawa da ke su mutane ne masu gaskiya daga sun karanta suka ga ga abin da qur'ani yake ga abin da hadisi yake sai wanta kalar da kowa yace shi yayi imani ya musulunta baya kallon ayyukan ɗaiɗai ko mutane cikin musulmi ba ruwa damuwarsa kenan ba menene a rubuce su hujja ita ce dalilin su na karɓar abu ko watsar da shi hujjar da za su duba su gane meye ne a rubuce shine dalilin su amma aikin ka bai dame su ba kuma wallahi in suka ce za su yi sai sun fi kowa riko da abin saboda su ba sa ƙarya ba sa munafurci in kafircin za su yi za su yi kafirci ne na hakika tataccen kafirci wanda babu sofa ne a cikinsa to haka in sun zo yin musulunci na hakika suke yi wanda babu wata ƙura ko hayaniya a cikinsa amma mu ga munan da addinin mu muke tunkaho da shi a wasu lokuta ma ka samu wani wanda ya a cikin garin su aka sauke qur'ani Makka ne ko Madina amma ka same shi da wasu ɗabi'u wanda sun saba wa Qur'ani sun saba wa hadisan manzon Allah manzon Allah ya alaihi wasallam yace wa aradakum da kuma mutuntunku alaikum haramun duka haramun ne a kunku ka hurmati yawmikum haza kamar yadda Allah ya haramta wannan rana akan ku cewa kada ku aikata wani mummunan abu a cikinta. fi shaharikum hadha kamar yadda Allah ya haramta wannan wata na ainihin wato zulhijja aikata abun da babu kyau a cikin sa fi baladikum hadha kamar yadda Allah ya haramta wannan gari na ku cewa kar a shiga cikin sa makka da madina a jiya aikata ainihin wato mummunan abu ko abin da bai dace ba ko abin da musulunci bai yarda da shi ba wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ya tabbata a hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu duk musulmi akan musulmi haramun ne ya ainihin wato ainihin wato dukiyarsa wa irduhu haramun ne ya ceta alfarmansa da mutuntunsa wa damuhu da kuma jininsa haramun ne ya keta hasbun ri'in min sharri hasbun ri'in min sharri manzon Allah ya isa mutum sharri an ya haƙira akahul muslim ya tozarta ya ci mutuncin dan uwansa musulmi la ilaha illallah aina nahnu min hadhihi al-ahadith ta ina muke da waɗannan hadisai ma'ana ina kusancinmu da su wajen aiki da su aina na hannu min hazihil aqwal annafi'a ina muke dangane da waɗannan maganganu masu amfani aina na hannu min hazihil dhunub ya muke aikata irin waɗannan ayyuka alhaqira azzamima waɗanda suke tozartattu ababan zargi waɗanda Allah maɗaukakin sarki da annabi Muhammad suke bayyana illarsu a kowane rana a kowane lokaci wa hadhihi alhadith tamurru alaina mururar sahabi ala sama fi sama waɗannan hadisai suna garawa a kanmu kamar yadda girgije ke garawa a sararin samaniya ma'ana yadda kullum ake karanta hadisan nan in ka kalli yadda muke nesa da ayyukan nan abin zai baka takaici da mamaki za ka yi mamakin mutumin musulmi amma duk wata takarda da ta shigo gabansa sai ya ci zarafin wannan takardar ko ya ci mutuncin ne ita mutum musulmi duk amanar da aka ɗauka aka bashi na dukiyar al'umma sai ya ci armanar wannan dukiya yanzu ku duba ku ga ƴan uwa yadda mutane suke zarge-zarge waɗanda waɗannan zarge-zargen suna nema su zama gaskiya na cewa wannan cuta ta annobar corona coronavirus tabbas akwai ta amma wasu suna ƙoƙarin amfani da ita wajen cika aljihunansu wasu suna ƙoƙarin amfani da ita wajen tauya haƙƙin waɗanda aka ba da gudunmuwa a kai musu saboda wannan annoba da bala'i ya same su wasu suna amfani da wannan dama wajen rubuta takardar ƙarya wa gwamnati domin ta ɗauki wani abu ta ɗauka ta basu su kai wa al'umma kuma ba za su kai ba kaga kenan ya tabbata akwai ƙarya a cikin al'amuran nan akwai ƙarya a cikin maganganun nan akwai abubuwan da ake kitsawa saboda inganta wasu da kuma azurta wasu to wannan yana daga cikin bala'in da har yanzu ba mu ɗauki wannan cuta ma da Allah ya ɗoro mana a matsayin masifa ba Balma ma wasu sun mai da ita wata hanya ta samun rara da kuma kuɗaɗe waɗanda suke na haramun in dai a Najeriya in dai a Najeriya za a ba da trailer shinkafa da trailer suga, da trailer magi da trailer kaza ai za a kai wa 'yan gudun hijira wanda wani an kashe uban shi wani an kashe uwar shi wani an kashe matansa wani an kashe 'ya'yansa wani an tarwatsa shagonsa wani an kore shi a garinsu wani babu abin da yake da shi duk duniya duk abin da ya mallaka a duniya ya kare tun daga dangi da 'yan uwa da dukiyarsa amma a baka trailer shinkafa a ce ka kai musu a yi diabatin ɗinta a je a azurta kai da ita in dai ɗan najeriya zai aikata haka na rantse muku da allah ba zan yi musu ba idan aka ce zai yi karya da ba da karɓi dukiya a ƙasar nan muka bi a kafafen yaɗa labaru suna bayyana cewa ana zargin wasu mutane balma shari'a tana kotu ana shari'a da su da hukuma akan cewa an ba su dukiya su kai wa ɗan gudun hijira amma su suka yi dabatin ɗin dukiyar da kayan abincin suka cinye a cikinsu ƙarya muke da muke cewa Allah ya dauke mana coronavirus ai mu kanmu na hannu bi anfusina coronavirus wallahi tallahi mu da kanmu wata coronavirus ne wallahi mun cuci al'umma mun cuci jama'a ta ina Allah zai dauke mana corona ta ina Allah zai dauke mana corona muna yaudara kanmu ne muna yaudara kanmu ne wallahi idan wannan magana da ake cewa ka koma ga Allah kar ka dauka magana wasa ce magana ce ta fi shekara 1400 Allah yake faɗarta ta fi shekara dubu ɗaya ɗari hudu manzan Allah yake faɗarta ka ce ana faɗa ma ka gyara aikinka amma ka ɗauki maganar wasa masu faɗa ma ka mai da su ba san me suke yi ba ka mai da su ba san me suke yi ba wata ƙila ma ka ce ai ba su da abin yi ne hisa suke ta wannan faɗa to ka je ka riƙe cewa faɗa muke maka amma dai ka sani aya ce da hadisi muke karanta maka kuma wallahi wannan maganar idan baka bi ta ba billahi allazi la ilaha illa huwa asara za ka yi duniya da lahira mu ma da muke karanta ma in ba mu bi ta ba wallahi asara zamu ba wani wankakke da sabulu idan ba wanda ya ji tsoron Allah ba za mu zo da aya yanzu yanzu nan nan gaba kaɗan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku kankan da kai zuwa ga ubangijinku ku koma zuwa ga Allah wa aslimu lahu ku kuma miƙa wuyanku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala min qabl an ya'tiyakum al'azabu tun kafin azaba ta duro muku sun malatun saruna nan ba za a taimake ku ba wallahi wannan ayar ta yi daidai da abin da ke faruwa da mu yanzu wa adibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'azabu tun malatun tsaro, wannan aya ta yi daidai da halin da yanzu muke ciki ta yi daidai da abin da mutanen mu suke aikatawa ta yi daidai da bala'in corona da Allah ya turo a matsayin azaba kuma ya ki ya taimake mu balma abin sai karuwa yake yi a daidai lokacin da ake ɗaga hannu ake addu'a ana Allah ka dauke corona a daidai lokacin kuma sabbin sake sai suke kara bayyana me yake nuna mana wannan har yanzu Allah bai karba addu'ar mu ba dan wallahi in ya karba to abin zai fara yin kasa ne zai fara yin kasa amma in bai karba ba to abin zai ci gaba ne kuma abin gani muke yana ci gaba saboda haka ƙarya muke wallahi wallahi kowa ya koma ga Allah daidai lokacin da ake faɗa ake kaza karke aibanta ɗan uwanka kake kaza kai in za a yi talu kwakwaf a kanka kai ma mugun kanka ne kai ma azzalumin kanka ne daidai lokacin da kake zagin shugabanni kake cewa ma azzalumai ne sun cuci jama'a sun rike abubuwa sun hana walwala sun tauye wa al'umma haƙƙi kai ma idan aka bi talu kwakwaf a kanka za a gane cewa kai ma mugu ne wataƙila inda kujerar ma a kanta kake kai za ka kafi kowa zaluntar mutane to da wannan ne muke so Allah ya yi mana bala'in da muke ciki wannan yaudarar kai kenan Allah ya kiyaye saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasbu mur'in min sharri ya ishi mutum ainihin wato sharri an ya hakira a kafin musulun ya tozarta ɗan uwansa ainihin wato musulmi wannan shi ma bukhari da musulun suka rawaito shi ya tabbata daga hadisin anas an mali allah ya masa yarda masa yarda ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma urija bi lokacin da aka hau sama da ni marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin na wuce wata mutane a cikin faratun su akwai hannayen su yatsun su akwai faratu na bakin karfi annuhas shine bakin karfi yakhmushuna wujuhahum suna kartar fusakun su suna kartar fuskar su kai ka san ko farce kade ka kartar fuskar ka ba za ka yaba a zakin ta balantana a ce bakin karfi aka narka shi aka fara shi a yatsunka aka yi masa tsini da kaifi kana kartar fuskarka da shi ka kwatanta abun akan fuskarka sawwirhu fi nafsika suranta abun akan kanka a ce yanzu kana da farato na bakin karfe kana kartar fuskarka ya abun zai zama yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna kartar kirazansu qultu annabi muhammadu yace sai da to mala'ika jibrilu man haula ya jibril jibrilu waɗannan suwaye Kala sai annabi muhammad abin nan mala'ika jibril ya ce manzon Allah haula alladhina ya'kuluna luhuman nas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan su ne mutanen da suke cin naman mutane yan uwansu wa yaqauna fi a'radihim kuma suna afkawa cikin cin mutuncin duk wani abu na mutuncin mutane sai sun afka su faɗi cewa wani yayi kaza wani ya aikata kaza wani yayi kaza duka wannan ɗabi'a da hali ya ja musu wannan jibril yake gaya wa annabi muhammad to wannan shine abin da ya jawo musu wannan masifa amma yau an wayi gari duk wata daba da ka gani a garin nan da duk inda da wata daba take da wahala a gama wannan maganar a gama wannan zama a gama wannan hirar a gama wannan tattaunawar ba tare da an naman wasu mutane a wannan gurin ba ba tare da an zagi wasu ba ba tare da an sa kaset din wasu a gurin ba ya sa annabi muhammadu saboda ya san illar irin waɗannan gurare annabi muhammadu ya ja kunnen sahabbai ya ce iyakum wa julusa fi turuqati ina jan hankalinku dangane da zama a bakin hanya zama a bakin titi zama a kan fararen kujeru zama a shimfiɗa tabarma a kan layi a zo kowa ya kwanta a faɗi wancan a faɗi wancan a faɗi wancan a faɗi wancan iyakum wal julusu fi turqat qalu sahabbai suka ce malana buddun ai babu makawa kuma sai mun zauna akan hanya wata zamu dawo daga gona mun gaji mu fito hutawa wata zamu dawo daga kasuwa mun gaji mu fito hutawa sai manzan Allah ya ce fa'iza a baitum illal julus to idan har kun ki dole he kun zauna fa utu at-tariqa haqqaha ku bawa hanya haƙƙinta ta wa ma haqqu at-tariqi ya Allah suka ce meye haƙƙin hanya ya annabi muhammadu manzon Allah yake cewa ta'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar dole ne ku yi umarni da ayi mai kyau don haka in ka zo ka zauna a temple ko akan kujeru ko akan wannan a ce tabarma da mutane suke kimfadawa a bakin titi a bakin layi ka zo ka zauna a gurin shikenan sai ka ji an sako kasa ɗin wani sai ka ce jama'a ku ji tsoron Allah annabi ya hana cin naman mutane wallahi in dai ba za ka yi wannan ba to in ka zauna kai ma ka shiga cikin su ji jama'a ku ji tsoron Allah annabi ya hana cin naman mutane shi yasa ma ya tsawatar da mu dangane da zama a irin waɗannan guraren in ba za ka yi haka ba to ka shiga gidanka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga mutane sun dugunzumu suna aikata wannan abu sai ya koma tsakaninsa da al'umma daga gonansa sai gidansa wata rana sai ɗansa yayyo samako zame shi a gona daga hango ɗan shi da kansa baban sai ce ya Allah ka kare daga sharrin wannan mutum mai zuwa la haula wala quwwata illa billah ɗansa ne amma yana tsoron da ya gudu ya bar cikin jama'a ya dawo cikin gonar shi to kada ya biyo shi ya zo ya sa shi iya hallaka Ɗan yana zuwa ya ce ya abaci ya baba ka bar mutane a cikin kasuwanni da cikin gari ka dawo rayuwa tsakanin gonarka da gidanka sai sa hannu sai da kirjin yaron ya ce masa ya bunayya ya ce inni ita Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya kudu na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa da bakin shi yana cewa tuba alherin Allah ya tabbata liman kana ganiyan khafiyan atifan ga mutumin da ya zama mawadaci amma mai ɓoyewa al'umma baya so ya shigo cikin mutane ya ɓata imaninsa mutum mumini musulmi amma ya dinga gujewa yin rugun tsumin jama'a saboda kar ya barar da imaninsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da irin wannan mutum madalla da mutumin da ba zai tara jama'a a dinga zagin juna ana cin mutuncin juna ba to amma yau aikin mu kenan ɗabi'ar mu kenan dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ne waɗanda Jibril ya ga annabi cewa sune ne waɗanda suke cin naman mutane kuma suke afkawa cikin mutuncinsu da Allah yake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah din nan ai fi ma amarakum bihi wa nahakum anhu cikin abin da ya umarci umarni da shi ku aikata wa nahakum anhu da kuma abin da Allah ya hana faraqibuhu dan haka ku ainihin wato kula da wannan fi zalika ku kula da Allah cikin haka wa khashawhu wa khashaw minhu ku dinga jin tsoron sa inna allaha tawwabur rahim Allah mai yawan karɓar tuba ne rahimu mai yawan jin kai ne ai tawwabun alaman taba ilaihi Allah mai yawan tuba karɓar tuba ne akan wanda ya tuba rahimun liman raja'a ilaihi wa atamada alaihi kuma mai rawan rahama ne ga wanda ya ainihin wato a dogara da shi ya kuma ji tsoronsa qala al-jumhur min al-ulama yawa daga cikin malamai suka ce tariqul mughtabu lin-nas fi tawbatihi hanyar da mai gulma zai bi ya tuba na farko an yi a an zalika ya daina aikata gulma ka bar gulma da gulsus da gulma wuya duk ku daina wallahi tallahi shine hanya daya da Allah zai karbi tubanka duk wata gulma babu ruwanka da ita wa ya'zimu ala Allah ya'uda kuma ka daura azama cewa ba za ka sake dawowa gulmar jama'a ba wa hal yushtaratu nadamu ala ma fata shin to za kai nadama akan abin da ya gabata na gulman makin mutane da kai malamai suka ce fihi niza'un akwai jayayya da malamai suka yi da ƙara wa juna ilimi da suka yi wa an ya tahallala min allazi min allazi tabahu babban hanyar da zaka bi shine ka je ka nemi warware wannan gulmar da ka je sai ka je ka samu mutum ka ce to wani kai tsoron ka yi hakuri kwanakin ba ka zo ka wuce da zundume miyar mota tsakani da Allah ni na budu baki na ce a ofis ku ne kuka yi damfara kuka kara zero kuka tsebi kuɗin mutane kuka sayi motoci sababbi kuma wallahi wannan magana da na faɗa ba da hujja yau idan Allah zai ritsa ni in faɗi ina dalili wallahi ba da shi dan haka kai hakuri don Allah ka yafe mu malamin suka ce in ya yafe maka falillahi alhamdu in bai yafe maka ba kai ci gaba da bin sa har sai ya yafe in ba haka ba wallahi tallahi sai ka ba aya zakin ta a gobe kiyama wane eh lalle kwanakin baya ka mun ganka da wata yarinya a mota kun zo wucewa budar baki na sai na ce dama ana zargin ka da zina yau kan ta tabbata ashe kai mutumin banza ne ba mu sani ba kuma wallahi ban da hujja ban da dalilin da ya sa na faɗi wannan magana haka kawai ne in ce ta na faɗa sai daga baya ma na bincika sai na ji a kanwar mamar ku ne to saboda haka ka yi hakuri don Allah ka yafe mu don Allah ka yafe mu shikenan ba matsala na yafe maka ko wani a makamancin haka a'a wane don Allah ka yi hakuri wallahi kwanakin baya haka muka zauna muka dinga faɗin illolin gidanka ai matanka sun fi ƙarfinka ba ka da ikon yin komai a cikin gidanka sai abin da mata suka shirya wannan abin da kuke faɗa akan mutanen ku fa ku sani gulma ku kuke yi wallahi kuna ganin abin kamar ba komai bane ko wallahi tallahi gulma su kuke yi kuma za ku yi jawabi akan wannan gulmar za ku yi jawabi wallahi saboda haka ka faɗa ka ce na sa ka a gaba ina ta gulmar ka ina cewa ai matan ka su suke juya ka matan ka ai he ashe kai ba kana da matsala ba ka da wani aiki sai abin da matanka suka saka ka wallahi daga baya muka gane cewa a hei tsabar tausayi ne irin naka amma kana da doka da oda a gidanka kana tausaya musu ne ba ka san matsawa ba ka san takurawa amma sai muka fassara ka da mummunar ma'ana ire irin waɗannan abubuwa da sauransu wallahi sai ka nemi warware su tsakanin wanda ka faɗa a kansu in ba haka ba kuma za ka yi jawabi wa a akharuna wasu malamai suka ce la yushtaradu an yatahallalahu ba a shartanta cewa sai ka nemi warware wannan abin ka da mutum ba fa innahu idza a'lamahu bidhalika rubbama ta'azza ashadda mimma idza lam ya'lam bima kana minhu domin idan ka faɗa masa ta zai iya yiwuwa a samu wata cutuwa da wata matsala sama da a ce ka ɓoye masa fatariquhu Don haka hanyar dai tuban idza idan a wannan lokaci an yi su suniya alaihi ma fihi min al majalis alladhi kana yadhmuhu fiha sai ka koma gurin da ka zazzage shi wasu malamai suka ce sai ka koma gurin da ka zage shi kace mutumin banza ne sai ka ce ka jama'a wallahi ashe wannan nan da nake ta gaya muku cewa mutumin banza ne wallahi ashe mutumin kirki ashe in banda sujuda daga Allah da sallah da biyayya da da'a da karatun qur'ani da sadaka ko kwanan nan naji wallahi ya kira wani ya bashi dubu ɗari kwanan nan naji ya sayi abinci ya raba marayu kwanan nan naji ya raba makwabtansa kaza ka faɗa abubuwan da ka sani na alheri da tare da ke kaf kuma ka kora wannan abin da ka faɗa na zaginsa da zarginsa da kai ta yi a gaban jama'a suka ce to wannan shi ya fi sauƙi sama da ka je ka gaya masa ka sai ya taimaka to idan har ka tabbatar wannan abin ya gogu a zukatan waɗanda ka je kai gulmashi to da izinin Allah sai kai ta istighfari kuma sannan Allah ya yafe maka nan ma fa baka da tabbas wallahi tallahi baka da tabbas sai dai kai tabbatan Allah ya kankare ya yafe domin duk haƙin da ya shafi wani dan uwanka musulmi wallahi tallahi ka ji tsoron sa duk haƙin da ya shafi cin zarafin wani ka keta alfarmar wani ka ji tsoron sa wa an ya rudda an hulghaiba bi hasabi ya maida wannan gulmar da ya yi da gwargwadon abin da ainihin wato zai goge ta wa taqatihi da gwargwadon iyawarsa ita kuna tilka bi tilka domin waccan ta goge waccan wannan shine abin da malamai suka bayyana cewa shine zai maganta waɗannan gulman maki da muke yi wa junanmu da fatan subhanahu wata'ala ya yafe mana ya kuma kankare mana yan uwa saboda kurewar lokaci muna da yan tambayoyi za mu takaita a karatunmu a yau za mu amsa wasu da kaɗan daga cikin tambayoyi a insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu bi bayani dangane da abin da yan uwa suka bada gudunmawa a wannan rana insha Allah a wannan mai tambaya wanda yake muktar ai muktar yana cewa menene hukuncin canza wurin da mutum mutum ke yayi sallah sannan kuma ya canza shi domin yin nafila wato mutum ne yayi sallar farilla to kuma sai yake so zai nafila to sai kaga wani ya tashi daga inda yayi sallar farillar ya je wani guri yayi nafila to farko dai akwai maganganu da malamai suke cewa dukkanin inda ka zauna kai sujuda ko kai sallah to zai maka shaida gobe kiyama a gurin Allah to a gwargwadon wannan kenan gwargwadon adadin guraren da kai salloli gwargwadon adadin guraren da za su maka shaida a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine dalilin da yasa wasu suke ainihin wato a canjawa to sai dai kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya idar da sallah a guri sai ya zauna a gurin domin ci gaba da wasu ibadu ko da ma a ce ba wasu azkar ko wani abu yake yi bai ci gaba da zama a gurin to lallai wannan ainihin wato mala'iku za su yi ta nema masa gafara da rahmar Allah subhanahu wata'ala har zuwa lokacin da ya tashi to kaga a karkashin wannan kenan duk gurin da ka dauka ko abin da ka dauka a cikin waɗannan guda biyu to wataƙila zai iya zamantowa daidai babu wata matsala don haka mai tashi ya canza guri ya nafila kada ya zargi wanda baya tashi haka wanda baya tashi kada ya zargi wanda yake tashi ya canza guri saboda kowannen akwai maganganu da malamai suka yi cewa ga irin falalar da yake cikin haka Allah ya gatar da mu na'am sai kuma mutum na biyu shine wanda ya turo mana tambaya mai suna Hamisu Umar yace malam menene bambancin annoba da masifa to bambancin annoba da masifa ita annoba a manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi wasu ka'idoji da suke cika suke cika sanan ta zama annoba wannan dalilin yasa muka ce wannan coronavirus ba annoba ce, masifa ce saboda manzan Allah ya ce la yadkhul ta'un wala dajjal al-madina ko la da al-madina ta'un wala dajjal au kama qala rasul madinar manzan Allah annoba da dujal ba za su shiga cikin ta ba to kuma yanzu mun sani a yanzu haka masallacin annabi a rufe yake sai kalilan ake barin mutane su shiga saboda shigar coronavirus to sai wannan ya nuna yanzu ɗayan biyu in ma dai wannan abun ba annoba ba ne tun da annabi ya ce ba zai shiga madina ba kuma ya shiga in ma kuma ya zama annabi ya faɗi magana ba ta cika ba ko ba ta zama daidai ba to wanne za mu ɗauka ina san duk musulmi zai yarda cewa annabi duk abin da ya faɗa haka yake domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha maganarsa magana Allah ne saboda haka tun da ce annoba ba za ta shiga madina ba ba za ta shiga madina ba to lalle ko ba za ta shiga ba wannan shine abin da muka gaskata to ko in wata cuta ta shiga madina to mu a gurin mu musulmi to ba sunanta annoba ba wannan shine saboda gaskata maganar manzon Allah dan haka wannan bala'i ne masifa ce waba'u ne wata irin masifa ce da tashin hankali da matsala da Allah ya turo wa al'ummar duniya sai kuma mu ta addu'a Allah ya yayi mana baki daya akwai dalili na biyu da malamai suke kawo cewa ita annoba wato ma'anarta shine cutar da take ta zahiri wanda ake ganin ta a jikin mutum kamar misali irin kazuwa kamar misali kuraje kamar misali kyanda da sauransu duk cutar da take gata nan a zahiri kana ganin ta a jikin mutum wanda ta jawo mutane suke mutuwa to wannan shi ake kira annoba amma cutar da take batsini ce ba a ganin ta a jikin ɗan adam sai dai a ce tsammani ma ake ya kamu ko bai kamu ba yana da ita ko ba shi da ita to wannan sunanta ba'u ita ce masifa to ita corona ko an ka kalle ta ba ta bayyana a jikin mutum kamar yadda kuraje ke bayyana sai dai ana za a iya zargin mutum ya kamu amma ba za ka ga wani alama ta tare da shi ba har sai idan ta zama ta kamu din sosai a ga yana tari ko yana kaza ma'ana dai duk cutar da take ta tiki ne internal ba ta waje ba to malamai suka ce ita wannan cutar ana kiranta waba'u ne saboda haka a karkashin wannan kenan wannan annoba da ake cewa annoba ce ba annoba ba ce waba'u ne sunanta wallahu ta'ala a'lamu wanda ke son karin bayani ya duba littafin a bazlul ma'un fi fadli ta'un na al-imam ibn hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahama to sannan sai ha wannan yake cewa a malan ya halatta idan Allah ya bani daman gina masallaci in sa masa suna masjidul masjidu ummul mu'minina haka ne ko ummul mu'minin ya halatta Masjid ummul mu'minin kana iya zaɓa cikin matan manzan Allah ka ce masjidu ummul mu'minina Aisha ta radiyallahu anha masjidu ummul mu'minina Hafsa radiyallahu anha da sauransu masjidu ummul mu'minina Zainab radiyallahu anha duk za ka iya sakawa ka zaɓi ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sawa wannan masallaci suna ya tabbata ga ainihin wato abin nan shi yasa kaga masallacin Madina ai masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi Muhammadu ake kiransa kaga kenan ya tabbata kenan ana iya sawa masallaci sunan wani daga cikin magabata ko wani daga cikin bayin Allah har sunan mala'ika za ka iya saka masjidu jibrilu alaihi salam masallacin jibrilu ko masallacin malakul mauti amma mutane ba za su zo ba billahi lazi masjidu malakul mauti masallacin mala'ikan mutuwa to amma in kaga sahu bai cika ba karka zarge mu eh, kai ka jawo kanka Allah ya saboke amma dai ya halatta insha Allah ta'ala to ina ganin saboda kurewar lokaci sauran tambayoyi yan uwa ku yi hakuri sai gobe sai mu ci gaba da amsa sauran tambayoyin sai ai hakuri da waɗannan in Allah ya yarda a kafin lokacin mu ya kure akwai kamar yadda muka ambata kafin ya kamar yadda muka ambata mun ce muku duk mutumin da yake so ya bada gudunmawa kasantuwar ba ma tafsirin nan physically wato da jama'a a gaban mu kuma wasu suna da dukiya da suke so su bayar dan a taimakawa bayin Allah wanda a tafsirin nan mukan samu taimako daga gurin mutane wanda ake rabawa marayu ake rabawa gajiyayyu da waɗanda suke cikin halin bukata duk shekara haka muke yi to wannan karon sai zamto tsakani da Allah saboda babu taruwar jama'a a mutane suna so su taimaka suna ta tambayar me hanyar da za su taimaka to kamar yadda muka faɗa mun ba da account number account number din shine 000 guda uku 177 sai 5581 to wannan shine account din da za a ainihin wato tura sannan kuma sai ainihin wato sunan bankin shine Jaiz sunan account number din kuma Adamu Muhammad Gombe Allah ba mu ikon taimakawa account name Adamu Muhammad Gombe na akwai Fatima Yusuf ta turo mana da naira 100 tace a taimakawa bayin Allah Allah ya faka mata da alkhairi akwai Adamu Ahmad ya turo mana naira 200 Allah ya saka masa da alkhairi akwai Garba Suleiman ya turo mana naira 1000 yace a taimakawa bayan Allah Allah ya saka masa sai Aliyu Abdul Qadir ya turo mana 500 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Ibrahim Gwani ya turo naira 500 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Abubakar Ishaq ya turo mana naira 200 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Fatima Idris ko Hadiza hanifa kai hanifa idris ko ta turo naira ɗari biyar allah ya saka mata da alkhairi sai sani sali ya turo mana naira ashirin allah ya saka mishi da alkhairi sai usman salisu abba ya turo mana naira ɗari biyar allah ya saka mishi da alkhairi sai umar bello ya turo mana naira dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi total ɗin kuɗin da muka samu a yau naira dubu hudu da ɗari biyar da ashirin bayan Allah da suka taimaka da wannan dukiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai haske da rahama kaburburanku Allah madaukakin sarki ya cikan iyayenku in sun mutu idan suna raye kuma Allah ya sa ku rabu da su lafiya ubangiji madaukakin sarki ya kara muku imani ya kara dukiyar ku albarka da alheri Allah ya cire ku daga cikin waɗanda Allah zai jarraba cikin wannan cuta ta corona coronavirus tare da mu ki daya subhanahu wataala ya kara yaukaka dukiyar ku wanda kuma duk yake da niyyar taimaka bai samu hali ba Allah ya hore masa Allah ya bashi ladan taimakawa in Allah bai hore masa ba Allah ya bashi ladan niyya na'am yawa sannan kuma mun tura ainihin wato wannan account number din da na ambata kan pejin mu da ake sauraron wannan karatu yanzu idan kai scrolling insha Allah za ka ga account number din a rubuce sai ka dauka domin taimakawa muna addu'a subhanahu wata'ala ya muku albarka ya sa ku gama da duniya lafiya ya sa aljanna ce makomar mu sai ku saurare mu domin ci gaba da wannan tafsiri gobe insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh